أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يوم ما سكال الله مباركم لساكي صدو أشكم وانا شرينا قسكي أدوكين كرفي نا وانا مباكونا تردو بمباكم موجد رسام المسلمين مع مصطفى محمد على مباركات الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to masu kallon ba manta ba dama makon da ya gabata muku alkawarin ci gaba da a raddi ga wahabiyawa da muka ɗauko kusan mako biyu ko uku da suka gabata to makon da ya gabata bamu samu dama ɗorawa ba saboda a munasaba ta da ta faru a wannan lokaci din haka aka gayyato wani malami wanda ya mana bayani dangane da wannan munasaba din ta mabaas. cikin ikon allah mun yi alkawarin insha allah za mu dora daga inda muka tsaya a mako mai zuwa to alhamdulillah allah ya kawo mu wannan mako din cikin koshin lafiya idan ba manta ba muna raddi ne dangane da abin da malam ko sheikh haruna gombe magana a matsayin da suka dauka dangane da abin da ya faru a zaria ko kuma kan yan uwa musulmi a mabiya mazhaba ahlul baiti wanda aka sani da yan shi'a to an dauko abubuwa daban-daban abubuwan da ya faɗa muna kama masa hujjoji da raddi akan abin da ya faɗa wanda ya kai mu har zuwa ga inda yake maganar cewa ana samun karkataccen malami ya ɗabi ko ya samu karkataccen ɗalibai wannan shine dai dukkanin bala'in da ake ciki wannan shine abin da yake haifar musu da wannan bala'i da suke ciki kuma babban malamu ya ɗauko bayani sai lokaci mana halin nasa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 yan uwa masu kallon mu maza da mata yana eh, taya mu murna hasa ta eh, shigowar wannan wata mai alfarma na sha'aban wanda kuma wannan wata abin farin ciki wata ne wanda yake banci manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhammadin mustafa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to wannan wata yana ɗaya daga cikin watanni waɗanda ibada take da gayan muhimmanci a cikinsu azumi eh, yawaita musamman salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidan shi eh, yana da gayan muhimmanci kuma aiki ne wanda yake mai tsananin lada ah, kamar yadda muka sani eh, farkon watan yana farawa ne da 'yan maulidodi haka akwai maulidin imam hussein akwai na abulfadla akwai na imam zainal abidin ga sanan dai muna tawa har mu kai zuwa ga nan gaba kila za mu kai zuwa ga mulidin imam hujja salamullahi alai to kamar yadda muka dawo a cikin bayanan da muka yi satin da ya gabata wanda sati biyu da suka wuce wanda mun eh, taɓo maganganu da kuma mai da raddi ga maganganu wanda muka fara yi daga shi eh, wanda ake kira shek balalau shugaban wahabiyawa a najeriya ko abin aka fi sani da izala to kuma har muka gangaro cikin lutufin allah zuwa ga shi abokin tafiya tashi wanda ake ce ma shek eh, kabir haruna gombe hmm. wanda kasance cikin maganganun da muka ɗauko muna yi na martani da muke mai damu mashi da kuma magana da ya faɗi wannan ka ce mu ma mun yadda da wannan magana ɗari bisa ɗari wanda yake magana cewa wato na'am wato abin da ke kawo abin da yake jefa mutane cikin wannan bala'i ko ya jefa mu wannan bala'i mm. sai ya ce shine mummuna fahimta mm. ga alkur'ani da mm. kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mummuna fahimta ga Allah ta'ala da kuma manzan Allah sai muka ce eh lalle mu ma mun yarda da wannan magani kuma duk bala'in da muke ciki wannan su ulfaham din ne shi ya jefa mu ciki to amma abin da muka ɗauko muna bayani mu shi eh, eh, kabir gombe mm. eh, jawabi akan shi ko kuma martani akan shi ne abin da ya kasa fahimta cewa su ulfaham dinnan wato tun asasin bayan wafatin manzon Allah to muka fada cikin wannan su ulfahamu din wato ba wannan ba abu bane wanda yake na yanzu idan muka bi kamar da muke muna cikin har yanzu muna magana akan hadisi sakalaini wanda kuma muke tabbatar mawa mutane da kuma kafa dalili da hujja da shi na cewa kasantuwar su fahim da aka yi farko kan alkur'ani Wani muka kawo cewa allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul hmm. wa ulil amri minkum fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul wanda muka tsaya muna magana a cikin ita wannan aya to uh, kamar yadda bayani ya gabata ita wannan aya ɗin wadda Allah ta'ala ya kawo ɗaya ce daga dalili wanda mu muka kafa hujja da shi ga masu irin wannan tunani na su banu umayya da wahabiyawa da suka aka fi sanin su a wannan lokacin ko izala shine cewa shi ita wannan aya din Allah ta'ala yana cewa duk da yake duniya suna baki daya sun tafi kan wasu afkar wanda suka saba wa makaranta ta halin baiti na kan ita wannan ulul amr din wanda muka kafa dalili na cewa shi wannan ulul amr din ba zai yiwu Allah ta'ala ya gwama biyayya shi da kuma biyayyar manzan Allah a wuri guda mm. ati'ullaha wa ati'ur rasula babu bambanci wato idan ba za yiwu ka bi Allah shi kadai ba sai ka hada da manzo mm. sannan ba za yi bi ka bi manzo Allah ba ka kyala Allah dole sai ka hada ati'ullaha wa ati'ur rasula mm. wa ulil amri kuma minkum cikin muminai din nan ina ce ya ayyuhal ladina amanu aka yi magana khitaba ce wato magana ce zuwa ga muminai to tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu mm. Laha wa ati'ur rasul sai ya gwama biyayya shi da biyayya manzo sai ya ce wa ulul amri minkum da kuma su wannan ulul amri din daga cikin ku a lokaci guda to wannan wani abu ne wanda yake nuna cewa ba zai taɓa yiwa Allah ta'ala ya sa biyayya shi ko ya gwama ko ya muƙarana da biyayya shi da biyayyar manzan shi ba da kuma biyayyar ulil amri ma waɗannan ulil amri ɗin ba su kasance suna da katanga da sabon Allah ba dole waɗannan ulil amri ɗin da Allah ta'ala zai ce a bi su daga cikin muminai mhm. to dole su kasance suna da wannan katanga ɗin da wannan ginshikin na rashin yin sabon Allah saboda ma da ulil amr za su kasance suna yin saban Allah to zai kasance Allah ta'ala ya kallafa mu biyayya ga mutumin da yake sabo zai iya kai mu zuwa ga sabo ranar Allah hira za mu kafa mu Allah hujja da cewa kai ka ce mu bi ulil amr din nan kuma ulil amr din nan ga suna suna ta giya ulil amr din nan sun kware wurin caca a duniya ulil amr din nan sun kware da kaza fasadi kala kala kala kala to su muka ga muna suna yi sai muka bi kuma kai ne cikin littafin ka ce mu adi'u Allah wa adi'u rasulahu ula amri minku ya kamata mu sa hankali ba kamar yadda wasu ke cewa ita shari'a sabanin hankali ba wannan ba kuskure ne ba zai yi Allah ta'ala ya sabko da abu ya zama sabanin hankali wanda kuma ya tima muminai da ma dukkan halittun shi irshadi zuwa ga ku kasance masu hankali amfani da hankali amfani da hankali ba ku da hankali ku kasance ulul albab wani ne ga sunan dai abubuwa to tun Allah ta'ala ya sa wannan to dole ne kasance wanda zai ce abi ya sabkar da shari'a wadda za a bi to dole ta kasance waɗannan ma'abota kariya ga wannan shari'a su kasance wato wasu mutane ne na musamman waɗanda ba su sabo an bi su ba za a samu matsala ba saboda ulil amri din saboda biyayya sai za ta kasance biyayya manzon Allah ce mm. Biyayya manzon Allah za ta kasance biyayya ce ga Allah ta'ala ba zai taba yiwa Allah ta'ala ya aiko manzo ba manzon ne ya kasance yana sabo idan ya kasance yana sabo saboda shi murshidi ne wato mutum ne wato mutum ne wanda yake nuna mutane ga hanya yake shiryar da mutane to idan ya kasance yana shiryar da mutane mm. sai ya kasance shi ma yana bacewa mm. to waɗanda yake shiryewa da su ma za su kasance suna bin wannan turba tashi ta bacewa kuma suna da hujja wurin Allah ba da za a Allah ya kama su ba da za a iya kama su to wannan shi muka zo muka kawo cewa to tun da Allah ta'ala ya ce a tsaye Allah wa a rasula wa aula mm. amri minku sai Allah ya ce fa in tun fi shay'in mm. idan kuka samu matsala ko rikici ko wani abu to farduhu ilallahi hmm. wa rasuli ku koma zuwa ga Allah da manzo wato dan mutane su ƙara fahimta cewa fa ulil amr din nan fa hmm. dole manzan Allah shi zai nuna mutane su wane ne wannan ulil amr din sai Allah ya ce idan kun samu wannan rikici hmm. a ina a cikin wannan ulil amr din kun samu rikici da su to ku koma zuwa ga manzan Allah da Allah ta'ala shi zai nuna muku su wane ne wannan ulil amr din a cikin eh, eh, hadisi da muka kawo wancan satin wanda kuma shine za mu ɗora maganganunmu a kan shi mm. eh, mun kawo maganganu a kan hadisin sakalaini wanda kuma hadisin sakalaini ɗin nan yana ɗaya daga cikin ginshiki ko asasi wanda yake nuna mu cewa ulil amur ɗin nan mm. to waɗannan ahlul baiti ne guda goma sha biyu mhm. su ne olul amri saboda mi saboda da muka koma da muka mm. samu saɓani eh. da muka samu ne za'i mm. fa in tanaza'atun fi shay'in da muka samu ne za'i mm. sai muka koma zuwa ga manzon Allah to tun daga rikici ya taso manzon Allah bayan baka nan wane ne zamu bi wane ne wanda zai rike wannan sakon naka ba tare da ya saba ma wannan karantarwar taka ba sai manzo Allah ya ce inni tarikum farko sai ce inni ushuka mm. an od an ud'a ko inni ushaku inni ushaku afwan inni ushaku an od an mm. ud'a fa ujiba mm. wa inni tarikum fikum athqalaini kitabullahi azza wa jalla wa itrati kitabullahi hablum mamdud min as-sama'i ila al-ardi wa itirati ahli baiti wa inna wa inna al-latif al-khabir annahuma lan hatta yarda alayya al-haud kamar yadda manzon Allah ya ce wato wannan kamar amma manzan Allah bushara ne daga mm. cikin ilimin gaibu da ke gare shi amma shi bushara mm. da cewa ya kusa tafiya mm. ya kusa barin wannan duniya zuwa duniyar barzakh to manzon Allah tun da ilimin shi da Allah ta'ala ya kimsa mishi na gaibu mm. ya fahimci cewa ya kusa tafiya ya kusa karɓa wannan kira ɗin wato zai ba wannan duniya ɗin mm. sai ya ce to na ban maku wa inni tarikun fikum thaqalaini kitabullahi azza wa jalla mm. ni na ban maku abubuwa guda biyu masu nauyi kitabullahi azza wa jalla wa itarati hmm. littafin Allah da kuma iyalan gidana da kuma iyalan gidana wato kaga idan kuka samu niza'i hmm. kuka samu rikici ko saɓani bayan bani nan ku yi ruju'i zuwa ga ahlibaiti hmm. saboda su ahlibaiti su ne waɗanda suke tare da alkur'ani a ina yace kitabullahi hablun mamdud hmm. minas sama'i ilal ardi wa hmm. itirati ahli baiti hmm. waɗan lan yaftariqa hata yarda al wato ba za su taɓa rabuwa ba ƙur'ani da ahlul baiti hata yarda alayyal hatta yarda alayyal haud to tunda manzon Allah ta'ala manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya yi nuni hmm. ga cewa farko dai biya wa wannan aya a Allah wa ati'u rasulahu illa amru minkum fa in hmm. tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli sai kuma Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wa rasuli hmm. in akwai imanin kenan idan kun yi imani babu shi ko kaga in babu shi kuma wannan dama in kuntum tu'minuna billahi wa rasuli in dai akwai imani in dai akwai haka to ka gani wannan hadisu sakalaini wanda hadisi ne wanda yake shahararre ba wato wata ruwaya ce wadda ta zo duka waɗannan ɓangarorin biyu wato madarsa sunna da madarsa shi'a suke da wannan ruwaya wato ruwaya ce wadda ta taho duka ɓangarori biyu sun yarda da ita mu kuma dama abin da za mu tafi da ita saboda zan iya kawo ma ruwaya wadda ɓangaren shi'a ne kawai suka yarda da ita hujja ce ga shi'a mm. saboda su suka yadda da ita saboda su suka yadda da ita zaka iya kawo dan iya kawo zaka iya kawo min ruwaya wadda sunna ne suka tafi da ita shi abu sai da ita ba mm. hujja ce ga sunna ko ba gaba ba to amma akwai ruwaya waɗanda ruwayi wanda suke mushtarikai ne mm, misalin wannan misalin wannan wannan ruwaya din da shi'a da sunna gaba ɗaya sun ittifaqi kanta wannan ruwaya uh, uh, inni tarikun fikum mustaqalain kitabullahi azza wa jalla wa itrati ahli baiti hmm. kitabullahi hablum mamdud min as-sama'i ila al-ard wa itrati ahli baiti wa inna latif al-khabir akhbarani annahuma lan yaftariqa hatta yarda alayya al-hawd hmm. fanzuru kayfa takhlufuni hmm. fihima wannan ruwaya eh. ta zo a cikin musnad bin ahmad musnad na ahmad bin hanbal cikin sayahu sita ya ce akhrajahu imamu ahmad min hadisi abi sa'id al-khudri mm-hmm. daga hadisin abi sa'id al-khudri mm-hmm. min ne shi wato imamu ahmad shugaban mazhaba hambaliya eh, eh. wanda wahabiya ke bi shi ya ruwaito ko ya fitar da wannan hadisin a hanyoyi guda biyu ya samo shi daga hanyoyi ya samo shi daga hanyoyi guda biyu shi wannan hadisi akhrajahu imamu ahmad min eh, min hadith abi sa'id al-khudri mm. daga hadisi wato wannan hadisin abu sa'id al khadiri ne ya rawaito shi min tariqai ne daga hanyoyi guda biyu mm. ahaduhuma fi akhir safha ta goma sha bakwai wa thani fi akhir safha ta 26 min juzu thalis min musnadihi wato a oh. cikin musnad na imam ahmad bin mm. hanbal a juz'i na uku eh. a shafi na goma sha bakwai eh. a ƙarshen safa mm. shafi na goma sha bakwai eh. imam ahmad ya kawo wannan ruwaya ya rawaito wannan ami a ɗariƙa ta farko amma a ɗariƙa ta biyu a shafi na 26 a juz'i na uku duka cikin juz'i na uku duka waɗannan ɗariƙoƙin guda biyu eh. na wannan hadisin sarƙalai ne ɗin da ya rubuto da ya warwaito daga hadisin abi sa'id al-khudri mm. ɗariƙa duka guda biyu na a cikin mujalladin shi na uku juzin salis wannan a ƙarshen safa ta sha bakwai eh. wannan kuma a ƙarshen safa ta ishirin da shida shi imam ahmad a cikin mm. musnadin imam ahmad zai yiwa safa din ta iya canzawa saboda bambanci saboda bambanci wa akhrajahu aidan ibnu abi shayba mm. wa abu ya'la wa ibnu sa'ad an mm. abi sa'id shi ma dai daga abi sa'id al-khudri din wa huwa hadisun wannan hadisi hadisi ne na dubu daya dubu tara da ɗari uh, uh, hadisi na dubu tara hadisi na ɗari tara da arba'in da biyar min a hadisul kanz kanzul mm-hmm. ummal kenan a cikin shafi na mi na arba'in da bakwai min juz'il awwal mm-hmm. wato a cikin kanzul ummal idan ka diba idan ka diba a cikin kanzul ummal za ka samu wannan hadisi a shafi na arba'in da bakwai kuma a ina shi ne hadisi na 945 mm-hmm. wannan hadisi na sakalai mana a cikin littafin gaba daya yawa yawan hadisan yawa shine na 900 na 945 mm-hmm. a cikin littafin a cikin littafin kanzul umar yake cewa eh, eh, eh kuntu da'itu fa ajabtu mm. inni qad taraktu fikum thaqalain mm. ahaduhuma akbar min al-akhar kitabullahi ta'ala wannan wata ruwaya ce kuma eh. ruwaya ce amma da wata siga daban kuma yace kitabullahi تعالى وإترتي فانظروا كيف fihima mm. fa فإنهما لن lan لن يفترقا ta yarda علي hawd. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولا كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا وليه من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من والاه وآدي من آداه wannan hadisin kaga ya zo ya bambanta da wancan tsuruk din ko eh. nan ya ce ka ni du'itu fa ajabtu ko mm. sai ce in a faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce walan mara raja mm. farkon magana ke eh. walan mara ja'a sallallahu alaihi wa sallam min alhajjatul wada mm. wa nazala gadir khum amara bidduhat ko to lokacin da manzan Allah isa wannan gadir din hum wato manzo Allah kamar da ya magana ya fahimci cewa mm. daga wannan hajjin ba zai kara hajji ba dama kamar da muka faɗi a wancan karatun mu na gaba mm. shine hajji kwara ɗaya tal da manzon Allah bai taɓa yin wata hajji ba in ba wannan ba kuma mm. ita ce daga ita bai kare ba to ya fahimci wannan hajjin shi yasa ake kiranta hajjatul iblag ba kamar yadda ake kiranta da hajjatul wada ba amma saboda ta shahara da wannan hajjin ta bankwana shikenan aka tafi bisa wannan hajjin bankwana amma hajji ce wadda ake kira hajjin isar da saƙo hmm. to sai yake cewa lokacin da manzo Allah ya isa wannan gadir din Wadda ake wannan wuri a hajjin ban shi ta ban kwana a gadir kum suka sabka eh. shine sai manzo Allah yake faɗin wannan magani. Hmm. yake faɗin wannan magani inni tarikum fikum thaqalain hmm. ma'ana hadisin ya bayyana ma'ana hadisi ta bayyana wato idan na tafi ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zan ban muku wannan addinin kara zube ba hmm. kuma wannan ya kamata mutum ya yi kanshi tambaya hmm. ya za a yi duk annaba wanda suka gabace mu suka gabace manzon Allah sallallahu alaihi wa hmm. sallam babu wanda mutane suka zaba mai khalifa ya za a yi wannan annabin da yake kowane annabi kowane annabi da wannan annabi yake takama shi kuma sai ta ba wannan addinin da babu wani annabi bayan shi daga shi babu a samun wani annabi amma shi sai ya ta yaban mutane haka nan kara zube wannan ya dace da hankali saboda Allah amma su khalifofin da suka biyo bayan shi idan na ce khalifa ina nufin ma'anar khalifa da luga ma'anar luga ba khilafa da ma'anar istilahi ba khilafa da ma'anar luga ita ce wadda khalifa na ɗaya na biyu na uku suka yi khilafa da ma'anar loga mm. ba khilafa da ma'anar istilahi ba mm-hmm. khilafa da ma'anar istilahi ita ce khilafa ta amirul mu'min da kuma halifofin da suka biyo bayan shi hassan husaini har zuwa na ƙarshe shine imam mahdi imamin wannan zaman ajallallahu ta'ala farajahu shari'a wannan hadisi eh. wanda yake da girman sha'ani yake bayyanar da saƙo na manzon Allah wanda yake nuna cewa kar in tafi mm. ku koma ku yi addinin nan mummunan fahimta saboda rashin jagoranci saboda rashin wanda zai saboda rashin wanda zai kiyaye wannan addinin sai yake cewa sai yake bayyana ƙarar zahiri mm. inni tarikum fikum thaqalain kitabullahi wa itrati ahlabai mm. ni na ban muku na wayan abubuwa guda biyu mm. littafin Allah littafin Allah can kuma wancan karatun wancan hadisin na bada makaranta sai ya ce mm. guda ya fi guda nauyi a kira shi da nauyi mai girma da kuma nauyi karami wato su alkur'ani mm. da ahalil baiti kuma manzo Allah ya ce ba za su taba rabuwa ba mm. sai mu kawo mi wata ayatan la ya masu illa mutahharun to kasantuwa wannan hadisin na sakalaini manzon Allah ya bayyana mu karara idan na tafi ga ahalibaiti na za ku bi iyalan gida na za ku bi mm. don ya ƙara nuna su wani ne wannan sai ce sun maƙala bayan ya ce lan ya fitar ka hata ya rida alayyar mm, haud sun maƙala sai yake cewa mm. inna Allah azza wa jalla maulaya shi dai manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam dan ya bayyana mutane komi kada mutane ce ya bar su cikin duhu ya ce shi Allah ta'ala shi ne maulan shi mm. wa ana maula kulle mu'minin mm. shi manzan Allah kuma shi ne maulan kowane mumini sai ce summa akhadha bi yadi ali faqala sai kuma manzan Allah sai ya kama hannun ali sai mm. ce man kuntu maulahu fa hadha waliyuhu duk wanda kuma ya kasance ni maulan shi ne shugaban shi ne to ga alinan shi ma waliyin shi ne shi ma shugaban shi ne Allahumma wali man walahu wa adi man adahu du'a wannan hajjin du'a wannan hajjin iblak du'a wannan hajjin iblak wannan hadisi eh, shi ma shahararre ne eh, shi hadisi shi wannan hadisi idan ka koma cikin nisa'i ka sa isa amirul mu'minin a cikin nisa'i eh. lissa'i shafi'i a shafi na 21 wadda aka yi eh, taba'a ta eh, at eh, taba'a taqaddum ko mm, bi misra a misra take wannan matabaɗin mm-hmm. a shafi ko kuma abin yawa a shafi mm. na wannan 193 a ɗaba'a kuma ta haidariya eh. ka fahimta eh. ya ce da kuma shafi na 20 na 35 eh. a taba a ta beirut wato ya kawo taba mm. a guda biyu ko taba a guda biyu ko uku da ta misira ta misira guda biyu da kuma taba ta misira guda biyu mm. wato wadda take da shafi na 21 da kuma wadda take da shafi na 191 ta hadariya ita ke da tsaba'a ta hailariya yawa a misra ne sai kuma taba'a a shafi na 33 a taba'a ta beirut sai al-munaqib lil na khawarizmi alhanafi shi kuma nisa'i ba shafi ne shi ko wannan ba hanafi ne khawarizmi shi kuma a cikin wannan littafi na shi al a cikin shafi na 99 ya kawo wannan mi wannan hadisin sannan shi tarikun inni tarikun inni tarikun fikum ne inni tarikun sakale ne har zuwa inda ayi banza Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla maulaya mm. wa ana maula kulli mu'minin mm. shine yazo a wannan littafai din waɗannan littafan har zuwa inda Allah yake cewa wa manzo Allah yake cewa man kuntu maulahu fa hadha waliyuhu mm. tunda ya daga hannun Ali ne yana nuna mutane wanda duk na kasance ni ne shugaban shi to ga Ali ma shugaban shi ne Allahumma wali man walahu wa mm. adi man adahu mm. Allah ka taimaki duk wanda ya taimaki wa amirul mu'mini Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib mm. ka watsar da ko kai mm-hmm. gaba da duk wanda ya gaba da Ali haka ne to masu kallon mu za mu dan je hutu rabin lokaci da fatan ne kada manta muna magana ne akan su'ul ulfaham wanda shekaru na gombe magana akai wanda ya ce ana yi wa duk bala'in da ake ciki shi ne kawo wannan cewa malamai suna su ulfaham ga kita anillahi wa an rasulihi to insha Allah dan biyo mu da wannan kafin mu je ga ci gaba